ma tamannaiti faqad uditi in fa'alti fi'lahu ma huditi in da ma shi Abdullahi bin Rawaha in zai tafi yaƙi in ka ce Allah ya bada nasara Allah ya dawo da ku lafiya sai ce roƙa wa kanka wannan ni ba abin da na roƙa wa kaina ba ke kai me ka roƙa wa kanka Allah ya bada nasara ni kuma Allah ya bani shahada shi ba roƙa masa yanzu je fagen daga Allah ya dawo da kai lafiya shi so yake daga cikin wuce aljanna ba abin da ya aje wa duniya shi aljanna kawai yake so a tafi Abdullahi bin Rawaha ke shi yake cewa ya nafsu illam tuqtali tamut ma tamannaiti faqad uditi in fa'alti fi'lahu ma huditi <laughs> in fa'alti <laughs> <laughs>